assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda da fallarsa da ni'imarsa da kuma ikonsa ya ƙara haɗa mu wannan masallaci na makal ne sar radiyallahu anhu da ke nan yoruba da ke nan odoyo kwatas mina fadar jihar neja a nigeria domin ci gaba da karatun ko kuma na bita karatun bita da muke na horar da alhazai aikin hajji na karkashin wannan ƙungiya ta muslim women initiative for islamic propagation and empowerment wato munazzamatun nisa'il musulmati littawiyatul islamiyya wa tammiya wanda wanda ita ce shekara ta biyar da aka fara wannan wato program wannan horar da alhazai aikin hajji wanda yau muna ranar laraba muna ranar laraba 25 ga watan shawwal wata na goma a musulunci na shekara ta 1438 bayan jira annabi rama sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da goma sha tara ga watan bakwai na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai sannan kamar yadda bayani ya gabata to ranar budewa an yi aikin hajji tiryan-tiryan daga farko har ƙarshe sannan kuma yanzu aka dawo ana bin shi gaba-gaba ana yin fashin baki ɗaya bayan ɗaya a jiya an gudanar da guda biyu harrama da kuma tsawafi idan an gama tsawafi abu na gaba shine sa'ayi shine yau za mu yi magana akan mi sa'ayi sannan kada ku manta cewa malaman da muka gayyato malamai da suka karanci aikin hajjin a karance sannan kuma suka yi shi a aikace saboda haka sun san shi a karance kuma sun san shi a aikace to saboda haka ba zaben tumin dare muka yi ba kowa ya kokari ya ga cewa ya mai da hankalin shi ya fahimci abin da suke karantar da mu ko mutum ya tsaya akan abin da ya karanta ya koya a nan kada ya je kuma can wasu rikita shi ya bar karatunsa kaga ya yi saki zari kamatozo kenan sakin tukun da murhu sakin na hannu kamun na guje ya zama jifar gafiyar baidu saboda haka mutum ya ƙoƙari ya yi abin da ya kamata sannan wanda za mu gabatar ya taɓa zama ƙasar saudiya ɗin tsawon shekara hudu kuma kowace shekara yana gudanar da aikin hajji kaga ya san shi a karance ya san shi a aikace da sauransu ina fata an gane shine malam aliyu muhammad sadis allah subhanahu ta'ala ya kara tsari mana shi fale tafaddali sheikh mashkuran wa ma'ajuran insha allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بهك يوانا منيتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa mu a wannan walaha mai taron albarka a nan masallacin maƙil ibn yasar da ke nan cikin garin mina fadar jihar naija a tarayyar najeriya dalilin haɗuwarmu a daidai wannan lokaci shine gabatar da bayanai akan abin da ya shafi yi yadda yake da kuma yadda ake yinsa kuma uh, wannan kungiya ce ta muslims women initiative for islamic propagation empowerment wato mafi kina a takaice ta shirya ta shirya waɗannan ne domin maniyyata na wannan shekarar da fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala da sunayen shi kyawawa da kuma sifofin shi maɗaukaka allah ta'ala ya sanya albarka a wannan haɗuwa tamu kuma ya sanya ta zama alkhairi haɗuwa ce ta alkhairi duniya da lahira zan kasance tare da maniyyata ne insha Allahu ta'ala a daidai wannan walha ta ashirin da biyar ga watan shawwal a wannan shekara ta takwas, kuma daidai da goma sha tara ga watan yuli watan bakwai a shekara ta goma bakwai miladiya muna fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya a yi aikin hajji lafiya karɓaɓɓe kuma allah ta'ala ya sa a yi da mu lami lafiya zan kasance da mu ne a darasi na sa'ayi wanda yake yana da matuƙar mahimmanci a ayyukan hajji da kuma ayyuka na umara asali ma shi sa'ayi kenan rukuni ne daga cikin rukunan aikin hajji ko aikin umara ta yadda idan mutum bai yi shi ba to bai da wannan aikin na hajji ne ko na umara waɗannan takarda da nake karantawa tana hannun insha Allah ta'ala na san dukkanin maniyata tana hannunsu saboda haka sa'ayi da zan yi tsokaci a kan shi ɗaya ne daga cikin rukunan aikin hajji da kuma rukunan aikin umara ta yadda inda mutum zai yi aikin hajji a ce bai yi sa'ayi ba to fa lallai ilalla bai da aikin hajji ko ya yi umara a ce babu sa'i a ciki to dahir aikin hajjin shi bai yi ba saboda haka sanin sa'ayi ɗaya kenan da kuma sanin hukunce-hukuncensa biyu kenan suna da matukar muhimmanci ga mutum musulmi musamman mamani ya ci suna da matukar muhimmanci ga dukkan mutum musulmi a matsayin shi na musulmi ya zamana ya san waɗannan abubuwa musamman ga wanda yake maniyaci ne da aikin hajji ko aiki na umara domin rashin sanin hukunce-hukuncen sa'ayi zai jefa aikin hajjin shi ko aikin umara shi cikin wani hali wannan idan namiji ne kenan ko aikin ta ko aikin umarata a cikin wani hali wannan takarda da zan gabatar a tare da ku ta kunshi bayanai ne akan sa'ayi kamar haka bayanai akan sa'ayi kamar haka abu na farko akwai gabatarwa sai wacce muka gabata kenan yanzu sai kuma abu na biyu akwai a shimfiɗa sai kuma abu na uku ta'arifin shi karan kan sa'ayin kinna sa'ayi ɗin kenan ma'ana man shiga cikin maudu'i ka'in da na'in sai kuma na gaba shar'antuwarsa bayan mun san ta'arifinsa shar'antuwarsa a yi sai na biyar matsayinsa da kuma inda ake yinsa matsayinsa yake hajji da kuma matsayinsa aikin umara sannan da kuma inda ake gabatar da wannan gagarumar ibada ta sa'i sai kuma na ukansa sai sharaɗinsa da kuma sunnoninsa kana daga nan sai inda ake fara shi da kuma inda ake gama shi a inda ake yi ɗinki a ina ake fara sa'ayi a ina kuma ake kammala sa'ayi sai kuma siffar yadda ake sa'ayi sai daga nan kuma sai wasu daga cikin hukunce-hukuncen sa'ayi daga ƙarshe sai kammalawa muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya kammala mana rayuwar mu ta nan duniya da kyakkyawan sakamako ya karɓa mana yasa aiki hajjin mu mun yi shi aiki hajji ne nagartacce kuma karɓaɓɓe Allah ta'ala ya amsa mana ah, idan muka fara da shimfiɗa za mu ga an rubuta cewar aikin hajji rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci guda biyar aikin hajji rukuni ne ginshiki ne shishike ne daga cikin shika-shikan addinin musulunci guda biyar daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar shishike na farko a cikin waɗannan biyar shine shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma da shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawansa ne kuma manzansa ne wannan shine shishike na farko a shika-shikan addinin musulunci guda biyar sai na biyu tsayar da sallah kana na uku bayar da zakka sannan sai na hudu azumin watan ramadan sai kuma cikon na biyar ɗinsu shine aikin hajji ga wanda ya sami iko waɗannan abubuwa guda biyar su ne shika-shikan addinin musulunci ma'ana addinin musulunci ya ginu akan abubuwa biyar kamar da al'imamin nawawi ya kawo hadisi na cikin arba'una hadisi hadisi abdullahi ibn umar ya ce buniyar islamu ala khamsin shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami sala wa ita zaka wa hajjil baiti wa sawmi ramadan hadisin da bukhari da muslim suka rawaito ma'ana waɗannan su ne shika-shikan addinin musulunci guda biyar shi aikin hajji shine shi shike na biyar a cikin waɗannan abubuwa waɗannan shika-shikai guda biyar da muka ambata wata wani hikima da ubangiji subhanahu wata'ala ya sai ya zamana aikin hajji ya biyo rukuni ne na ramadan ai watan da ya gabata watan ramadan a shi aka gama azumin watan ramadan a shi aka kammala azumin watan ramadan sai kuma allah ta'ala ya sa ana fita daga shishike na ramadan ana shi shiga kuma shishike na aikin hajji domin aikin hajji alhajju ashhurun ma'lumat ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج watannin aikin hajji su ne shawwal da zulqada da kuma zulhajji kaga shawwal yana zuwa bayan ramadan ya wuce mana an fito daga shishike na hudu na azumin watan ramadan an shiga shishike na biyar na aikin hajji sannan kuma dama wannan yana zuwa ne bayan mutum ya tsaye da sallah ya shaida da babu abin bauta da cancanta sai Allah ya tsayar da sallah biyu kenan ya yi hajji ya yi azumi kuma alhamdulillah ga aiki hajji Allah ta'ala ya sa mana cikin waɗanda za su ga wannan aiki hajji lami lafiya yanzu mun fahimci cewar aiki hajji rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci shi shike ne daga cikin shika-shikan addinin musulunci shi kuma sa'ayi ɗaya ne daga cikin rukunan aikin hajji guda hudu kenan shi aikin hajji rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar mun gane wannan ɗaya kenan sai na biyu shi kuma sa'ayi da zan yi magana a kan shi shi kuma rukuni ne daga cikin rukunan aikin hajji guda hudu ma'ana aikin hajji yana da rukuni guda hudu rukuni na farko shine ihrami ɗaura niyya kenan sai rukuni na biyu shine ɗawafi kewayen ka'aba wanda yake na san da izinin Allah ta'ala waɗannan abubuwa biyu bayanai sun gabata a kansu bayanai sun gabata akan ihrami daya bayanai sun gabata akan dawafi biyu ina fata insha Allah ta'ala haka yanzu kuma da izinin Allah ta'ala zan kasance da mu a cikin sa'ayi uku kenan sai kuma tsayuwa arafa hudu waɗannan abubuwa hudu su ne shika-shikan aikin hajji shi kuma aikin hajji ɗaya ne daga cikin shika-shikan addinin musulunci asalin tarihin sa'ayi yana komawa ne ga sayida hajara mai ɗakin annabi ibrahim alaihi wa ala nabiyyina afdalu salatu wa taslim wacce kuma ita ce mahaifiyar annabi ismail hajara wacce a hausa ake kiranta hajo ko a hausa ne ko a fulatanci a hausa ne eh hajara ko hajara a fulatanci fa haju ko ita hajara ita ce mahaifiyar annabi ismail ɗaya ita ce kuma mai ɗakin annabi ibrahim ana so mu mai da hankalinmu sosai mun koma zuwa ga tarihin sa'ayi ita hajara ita ce mafiyar annabi ismail salatu wassalam kuma ita ce mai ɗakin annabi ibrahim to sa'ayi yana komawa zuwan waɗannan suna abinnan sa'ayi yana komawa zuwa ga tarihin waɗannan mutane guda uku mutum na farko annabi ibrahim mutum na biyu a hajar mutum na uku annabi isma'il ta yaya tarihin sa'ayi yake komawa a gare su ta yadda bayan da za a yi bayanin sa'ayi baka ji an faɗi sunayen waɗannan mutane uku a cikin bayanai ba a tarihin sa'ayi yadda abin ya faru shine a lokacin da maɗaukakin sarki a lokacin da allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi ibrahim alaihi salatu kun ji sunan shi a fito Allah ta'ala ya umarci annabi Ibrahim alayhi salatu Salam da ya ɗauki ita hajara kun ga sunanta ya fito ya ɗauki mai ɗakin shi hajara ɗaya kenan da ɗanta annabi Ismail nau kenan kun ga an umarci annabi Ibrahim ya ɗauki mai ɗakin shi hajara biyu da kuma ɗanta annabi Ismail idan ya ɗauke su ya kai su nan inda ka'aba take a yau ya kai su nan inda ka'aba take a yau ya kuma aikata hakan bayan ya kawo su ya juya ya tafi kar ku a lokacin ungurmin daji ne ungurmin daji asalin daji haka wurin yake bayan ya kawo su ya juya ya tafi shine ita kuma ita wa kenan hajara barakallahu fiku ita hajara ta hau dutsen safa tana dubawa ko za ta samu ruwa in ta samu ruwa ta kawo mawa kenan ɗanta annabi ismail idan ta hanga ba ta ga alamar ruwan ba sai ta gangaro ta koma dutsen marwa nan ma ta yi hakan haka ta dunga yi har sai da ta zaga sau bakwai ta hau marwa ta hau safa tana duba ta samu ruwa ba ta samu ba sai ta koma marwa ta dawo safa ta koma marwa har sai da ta yi haka sau bakwai abdullahi dan abbas allah ta'ala ya kara mashi yadda ya ce ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda haka mutane suke yin sa'ayi tsakanin safa da kuma marwa saboda me saboda wannan tafiya ta hajar da ta yi tsakanin safa da marwa domin ta hango ruwa da za ka kawo maɗanta annabi isma'il uwa kenan wa ummu mushfiqa wannan hadisi imam bukhari ya rawaito shi to wanga tarihin sa'ayi yana koma zuwa ga annabi ibrahim da allah ta'ala ya umarce shi ya ɗauki iyalansa gaba ɗayansu da uwa da ya da uwa da ɗa ga ɗa sabon haihuwa a ɗauke shi a kai shi wannan ungurumin daji a ajiye shi ubangiji subhanahu wata'ala zai kula da su to hakan nan kuma kamar yadda na faɗa muku ungurumin daji haka ubangiji subhanahu wata'ala yasa ita mahaifiyar tana gangarowa ta samu ruwa ba sai zo ta samu inda shi dan yake motsa kafa yana ta bulbular da ruwa yana ta bulbular da ruwa aka samu ruwan zamzam ɗaya kenan kuma aka samu shar'antuwar sa'ayi to shine a hankali a hankali mutane suna zagawa kusan duk inda ruwa yake ba ka rasa tsuntsaye to shine mutane da suke tafiya a nesan wuri in sun hango wurin ga tsuntsaye sai su zo da nufa za su sami ruwa a haka a haka har makka ta kai inda ta kai a yau subhanallah yanzu za mu shiga maudu'in namu da izinin Allah ta'ala ka'in da na'in yanzu menene sa'ayi da za a yi magana a kan shi ma'ana ta'arifin sa'ayi menene sa'ayi sa'ayi shine tafiya ce keɓantacciya da ake yin ta tsakanin dutsen safa da kuma na marwa sau bakwai don neman kusanci ga Allah maɗaukin sarki a cikin aikin hajji ko na umara kaɗai ku lura da kyau sa'ayi shi ne tafiya ce keɓantacciya da ake yin ta tsakanin dutsen safa da kuma na marwa sau bakwai domin neman kusanci ga Allah maɗaukin sarki a aikin hajji ko aikin umara to yanzu bari mu yi sharhi sai a yi fashin bakin abinda wannan ta'arifin ya kunta ma'ana sharhi kenan idan aka ce tafiya ce ke bantacciya ana nufin kenan ba kenan ba gama garin tafiya bace, tafiya tsakanin safa da marwa ba gama garin tafiya bace kamar mobil da boso ko mobil da cancaga domin a wannan tafiyar akwai daidai inda ake so a yi sassarfa a kuma kwai daidai inda ake so a yi tafiya wannan ya shafi maza ne kaɗai mana a wannan tafiyar akwai inda ake so kana zuwa a matsayinka na namiji ka ɗan yi sauri in za ka tafi ka yi sauri in ka dawo ka yi sauri kana zuwa daidai wurin kenan ba za ka yi wannan saurin ba kafin ka je wurin kuma ba za ka yi ba bayan ka wuce wurin za ka yi sassarfa ne a daidai wurin wannan maza kenan banda mata kun ga nuna tafiya ce bantacciya da ake yin ta tsakanin dutsen safa da kuma na marwa wannan tafiyar ana yin ta ne tsakanin dutsen safa da marwa kenan inda mutum zai yi a inda ba safa da marwa ba ne to wannan wannan abin da ya yi bai zama sa'ayi ba ko da ko a birnin makani? kenan ko da a birnin makani mutum ya je nan ya dawo ya je nan ya koma ko da ya yi haka muddin ba a safa da marwa ba ne bai zama safa da marwa ba in kuma ya yi shi domin lada a nan to kuma sai an hukunta shi nasu Allah salamata wal afiya domin ya yi a inda ba nan ne aka ce a yi ba ana yin sa ne so bakwai kenan inda mutum zai yi ƙasa da bakwai inda mutum zai yi ƙasa da bakwai ko kuma sama da bakwai da gangan to wannan abin da ya yi bai zama sa'ayi ba ko da kuwa a safa da marwa ne ko da a safa da marwa ne aka ce a yi so bakwai da ya zo sai bai yi so bakwai ba ya ga ka a shi guda uku ma ya isa sai ya yi guda uku ya juya ya tafi babu abin da ya yi ko kuma ya ga cewar a yana jin karfi bai san yaushe zai dawo ba maimakon ya yi guda bakwai sai ya yi guda goma haka ma bai yi ba sai a yin shi bai yi ba nasu Allah salamatu lafiya domin neman kusanci ga Allah kenan inda inda zai ta zagayawa inda zai ta zagayawa so bakwai domin neman abokinsa ko domin neman kawarta da ta ɓata ba wai domin sa'ayi ba to wannan bai zama sa'ayi ba lura da kyau ana yin shi ne domin neman lada saboda ga da neman noman lada ne ba a ɗaukan hoto gashi ya sun zauna a nan wai a ɗauke su hoto ko suna ci a ɗauke su hoto ko kuma shi karan kansa ya ɗauki shi ya ɗauki hoton kansa ya sa a facebook ya sa a twitter wannan yana lalata aiki hajji cikin gaggawa wannan yana lalata aikin hajji cikin gaggawa tafiya aikin hajji ba tafiya ce ta sayayya ba ba kuma tafiya ce ta bude ido ba tafiya ce ta neman kusanci ga Allah maɗaukin sarki saboda haka mutum ya ji tsoron Allah ya yi abin da Allah iya dada da shi a wannan tafiya in ba haka ba maimakon ya je hajji zai je jiya? ana yi wannan ne a cikin aikin hajji ko na umara ma'ana a cikin aikin hajji ko aikin umara kenan ba a yin sa'ayi a inda ba aikin hajji ko aikin umara ba saboda haka ba a yin sa'ayin nafila kamar yadda ake yin dawafin nafila a dawafi ana yin dawafi na nafila amma a sa'ayi ba a yin safa da marwa domin nafila ana yin safa da marwa ne a aikin hajji ko a aiki na umara shar'antuwarsa shar'antuwar sa'ayi ta tabbata ne a littafin Allah da sunar annabinsa sallallahu alaihi wasallam da kuma ijima'in malamai nawa kenan uku littafin Allah ɗaya kenan sai sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama biyu kenan sai kuma ijma'in malamai uku kenan a littafin Allah Allah madaukakin sarki yana cewa inna safa wal marwa min sha'irillah فمن حج البيت أو اعتمر فلا جنى عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وبنجي سبحانه وتعالى يكي تشوى للي سأي سكان دوتن صفا دنا مروة yana daga cikin ayyukan ibada na Allah maɗaukin sarki to dukkanin wanda ya yi hajji ko umara babu wani laifi a kan shi don ya zagaya su kuma dukkanin wanda ya yi aiki na alheri to lalle allah mai godiya ne kuma masani ne duk wanda ya yi aiki na alheri ubangiji subhanahu wata'ala zai gode masa akan wannan aiki da ya yi kuma allah ta'ala ya sani don shi ya yi wannan aikin ko kuma don a faɗa ya yi wannan aikin shi allah maɗaukin sarki ya sani saboda haka mutum ya kyautata niyyarsa tun daga nan gida ki kyautata niyyarki ta aiki hajji tun daga nan gida ka kyautata niyyarka ta aiki hajji dan kada mutum ya tafi aikin hajji alhalin kuma hajijiya ya je kun san hajijiya ai irin abin nan da yara suke yi su ta ba. to maimakon a ce ya je hajji kuma a ce hajijiya yi kaga abu bai yi ba kenan saboda haka mutum ya kiyaye da abubuwan da ake magana a kansu sai tabbatuwar sa'ayi a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin hadisai da suka yi bayani akan aikin hajji na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma suka yi bayani akan aikin umara ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lallai ilalla sun yi bayani kan abin da ya shafi aikin hajji sun yi bayani akan abin da ya shafi safa da kuma marwa ijma'in malamai hakanan dukkanin malamai sun yi ijma'i akan tabbatuwar sa'ayi ma'ana safa da marwa kenan da ake yi a aiki hajji ko aiki na umara ina fata ana gane ni da kyau kuma ana fahimta ta matsayinsa da kuma inda ake yinsa menene matsayin sa'ayi a aiki hajji tun da yanzu mun san menene sa'ayi din sa'ayi din shine tafiya tsakanin dutsen safa da marwa sau bakwai domin neman kusanci ga allah madawakin sarki matsayinsa da kuma yadda ake yin sa sa'ayi wato safa da marwa kenan rukuni ne a cikin aikin hajji ko umara ta yadda inda mutum zai gama aikin hajji ai bai gama ba ko inda mutum zai yi aikin hajji amma mutum bai yi sa'ayi ba bai gama aikin hajji ba inda mutum zai gama aikin hajji ya koma garinsu amma bai yi sa'ayi ba to bai yi aikin hajji ba wana ji da kyau bai yi aikin hajji ba saboda haka lalle ilalla sai ya samu biza ya sake biyan kudin jirgi ya je ya koma ya yi su a yi tsakanin safa da marwa wannan idan bai sadu da iyalinsa ba kenan da ya dawo, in kuma da ya dawo ya sadu da iyalinsa ko ta sadu da mai gidanta to shi na aikin hajjin ya warware ya zama bashi akan ta shekara mai zuwa kuma lalle ilalla sai ta koma ko sa da sai da kayan ɗaki eh saboda haka sai a kiyaye duk yadda za mutum ya iya ƙoƙarinsa ya tabbatar da cewar ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa saboda haka ya zama wajibi akan kowanne maniyyaci da ya tsaya ya natsu domin laƙantar hukunce-hukuncen wannan ibada ta sa'ayi ka tsaya ka laƙanci wannan ibada ka gane ta abinda kuma ya shige maka duhu sai ka yi tambaya domin sa'ayin nan in babu shi babu umara sa'ayin nan in babu shi babu aikin hajji saboda ka sai mutum ya tsaye tambaya ya gane me abin da ake bukata inda ake yin sa ana yin safa da marwa ne wato sa'ayi kenan a birnin makka kenan ba yi a madina daga dutsen safa dutsen zuwa dutsen marwa inda kuma babu inda ake yin sa'ayi a duk faɗin duniya sai nan a duk faɗin duniya babu inda ake yin sa'ayi safa da marwa sai a nan wannan wurin nau'ukan sa'ayi shi sa'ayi nau'i biyu ne sa'ayi nau'i biyu ne akwai sa'ayin umara sa'ayi na umara wannan yana tabbatuwa ne ga dukkanin wanda ya isa ka'aba da niyyar umara wana jina da kyau ga dukkan wanda ya isa birnin makka da niyyar yin umara a watannin aikin hajji ne ko ba a watannin aikin hajji ba a watannin aikin hajji ya je zai yi umara ko ba a watannin aikin hajji ya je zai yi umara ba in ya je yin umara domin ita umara ana yin ta a tsawon shekara gaba ɗaya kwanakin shekara gaba ɗaya babu wata rana ɗaya da aka cire aka ce ba a yi umara a cikinta so muddin ya je yin umara to lalle ilalla zai yi sa'ayi wannan sa'ayi shine da ake kira sa'ayi na umara saboda haka da zarar ya kammala dawafi sai ya kama hanyar sa'ayi kuma yin sa'ayi a umara rukuni ne daga cikin rukunin umara kenan duk wanda bai yi sa'ayi ba to ba shi da umara duk wanda bai yi sa'i ba ba shi da umara yanzu mun ji nau'i guda kenan shine nau'in sa'ayi na sa'ayi na umara sai kuma sa'ayi na hajji haka nan kuma sa'ayi rukuni ne a aikin hajji idan mahajjaci mani maniyyaci kenan mace ko namiji bai yi sa'ayi ba to ba shi da aikin hajji ba shi da aikin hajji yanzu mun samu nau'i nau kenan ko dai sa'ayi nan ya zama na umara ko kuma ya zama sa'ayi na hajji ɗaya kenan sannan a kowanne dole a yi sa'ayi a umara dole ne a yi sa'ayi a hajji dole ne a yi sa'ayi to a manyan za mu je hukunce-hukuncen sa'ayi lura da nau'ukan aikin hajji muna da nau'ukan aikin hajji ifradi yin aikin hajji tilo ɗaya kenan muna da yin aikin hajji tamatu'i shine yin aikin hajji ta matu'i shi shine mutum yi umara kuna ji da kyau mutum ya yi umara a watannin aikin hajji a wannan wata kenan shawwal ko zirkada ko zilhajji idan ya yi umara a watannin aikin hajji ya kammala sai ya zauna a birnin makka ba tare da ya fita ba in ya zauna a birnin maka har zuwa lokacin da hajji zai yi sai ya shiga ɗamara ta aikin hajji yanzu a tafiya ɗaya ya yi mai ya yi umara kuma ya cire kayan umara ya zauna a gida ya sa kayan shi na gida ya sa turare ya yi yankan kamfarci ya yi kaza da aikin hajji ya zo sai ya shiga aikin hajji sunan wannan ta biyu kenan sai kuma ƙiran gwamawa ya zama na a lokacin ya gwama aikin hajji da umara lokacin da ya ɗauki niyya saboda haka da ya zo dawafi ɗawafin da yi shine ɗawafin hajji shine kuma ɗawafin umara to in muka kallaci waɗannan nau'ukan aikin hajji guda uku za a kasafta sa'ayi sa'ayi yana da hukunce hukunce guda nawa guda uku lura da aikin hajjin yadda ya kasu gida uku sai mu ɗauki kashi na farko ifradi duk wanda ya yi niyyar ifradi a aikin hajji ma'ana ifradi aikin hajji tilo ba wai ya je ya yi umara ne ya cire kayan umara ya jira lokacin hajji ba ba kuma ya gwama hajji da umara ba ne a'a aikin hajji kadai ya ɗauka sai aka ce to duk wanda ya yi niyyar ifradi a aikin hajji to in ya yi sa'ayi guda ɗaya ya wadatar da shi in ya yi sa'ayi guda ɗaya ya wadatar da shi domin ya shigo ne da hajji kadai kuma wannan sa'ayin shine na hajji wannan sa'ayin da yi ne sa'ayin aiki hajji kun ga da ya shigo ka'aba yana shigowa ka'aba in ana sallah zai fara sallah ne nau na ɗaya in ya zo ya samu ba a sallah amma ana bin shi sallah ko ana bin ta sallah to fa sallah za ta fara yi nau na biyu domin sallah tana gaba da aikin hajji kuna ji da kyau ko sallah tana gaba da aiki hajji shi sa aikin hajji wajibi ne akan ka ka yi shi a rayuwa sau ɗaya amma sallah wajibi ne akan ki kullum su ki so biyar akwai bambanci ko babu sallah tana gaba da aikin hajji dan mutum a sallar shi ta lalace ba sai ya tambayi ma aikin hajji shi ya lalace ko bai lalace ba saboda in ka iso ka aba ka samu ana sallah ba fa za ka wuce dawafi ba za ka tsaya ne ka yi sallah in ka zo ka samu an yi sallah amma ku ba ku yi wannan sallar ba to wannan sallar za ku fara yi nawa kenan biyu na uku ka zo ka samu ba sallah ake yi ba kuma ba abin ka sallah kana zuwa a ka'aba ba a tahiyatul masjid in dai mutum ya shigo da umara ko da hajji in dai shine farko shigowar shi maka yana zuwa zai zarce ka'aba ne yana zuwa ka'aba zai yi dawafi yana zuwa ka'aba zai yi dawafi wanda ya shigo da niyyar ifradi sunan wannan dawafin da yayi dawaful qudu kuna ji da kyau sunan wannan dawafin da yi dawaful qudu to da ya gama dawafin sai ya wuce ya je yayi sa'ayi yanzu wannan sa'ayin da yayi shine sa'ayi na aiki haji kun bai ci magana ta da kyau ko amma batun wannan hukuncin sa'ayin an yi shi a darasin da ya gabata insha Allah ta sai na nace mana ta shi shine zai mimita? ban ji ba tamatu'i shine yin aikin hajji tamatu'i shine yin umara a watannin aikin hajji kuma mutum ya zauna a birnin makka ba tare da ya koma garinsu ba yanzu watannin aikin hajji su ne shawwal zulqada zulhajji ce na da kyau ko yanzu muna cikin watan shawwal yanzu muna cikin watan shawwal sai aikin alhazai hidimar alhazai ta tashe ka daga nan cikin garin mina ka tafi makka a wannan wata misali ka ce bayan azumi da sati daya sai kuka je makka da kuka je maka dududu kwananku uku zuwa da kai maka kaje da umara da kaje da umara kai umara ka kwana uku ko dawo gida kuna jina da kyau ko da kuka dawo gida sai ka shirya damara zuwa aikin hajji to tambaya ta yanzu idan ka je kai aikin hajji za a ce ka yi matu'i? eh saboda me saboda kafuta fita barakallahu fi ka kafuta amma mutumin da ya je ya tsaya a makka har lokacin hajji ya yi a watannin aikin hajjin kuma bayan ya yi umara a watannin aikin hajji shine ake kira ta matu'i sai ce dukkan wanda ya yi niyyar ta matu'i to zai yi sa'ayi sau biyu ko lura da kyau duk wanda ya yi shiga ya yi niyyar ta matu'i zai ya yi niyyar aiki hajji na ta matu'i zai yi sa'ayi sau nawa sau biyu sa'ayin farko na umar da ya shigo da ita sa'ayin farko na umara da ya shigo da ita domin ya shigo makka da umara bayan ya yi umara sai ya cire kayan umara ya fita daga umara ya jira zuwa aiki hajji wato sa'ayin umara kenan sannan kuma idan an shiga ɗamarar aiki hajji ya sake yin wani sa'ayin na aikin hajji wanga zai yi sa'ayi nawa kenan biyu a tafiyarsa ko a tafiyarta za ta yi sa'ayi biyu ko zai yi sa'ayi biyu sa'ayin farko sa'ayi na umara sa'ayi na biyu sa'ayi na aikin hajji umara da sa'ayinta aikin hajji da sa'ayinsa sai na uku shine ne haka kuma dukkanin maniyyacin da ya yi niyyar kirani shine mai kirani gwama aikin hajji da aikin umara ba tare da ka raba ba ba tare da ka raba su kirani haka kuma kirani dukkan wanda ya yi maniyyacin da ya yi niyyar kirani to idan ya yi sa'ayi daya tak ya wadatar da shi sa'ayi ɗaya ya wadatar da shi domin niyyar da ya yi wannan niyyar ita ce ta hajji ita ce ta umara tawafi shine na haji shine na umara sa'ayi shine na haji shine na umara kuma wannan sa'ayin shine wannan shine na umara kuma shine na haji tsara mun san hukunce hukuncen sa'ayi lura da karkasuwar aikin haji gida uku in mutum ya je da ifradi ko da kirani sa'ayi nawa zai yi daya in mutum ya je da tamatu'i zai yi sa'ayi biyu kuma galibi mani ya tamu da tamatu'i suke zuwa saboda haka da kun isa birnin makka allah ta'ala ya kai mu lafiya da an isa birnin makka an ajiye kaya a masauki kuna ji da kyau ku? an ajiye kaya a masauki mutum ya fito ya ɗiba abinci mai kyau don kuɗin guziri aka baka ka ci abinci mai rai da lafiya Kada ka je ka ci abincin da zai rikita ma ciki kai ta kashi mutum yana zuwa ka'aba in ana sallah ya yi sallah ya bi wannan sallar in ana bin shi sallah ya yi sallar da ake bin sa in ya kammala ya zo ya zauna ya sha ruwan zamzam sai ya kama hanyar ka'aba yana zuwa hanyar ka'aba ya yi dawafi in ya kammala dawafi ya sallah raka'a biyu in ya kammala sallah raka'a biyu sai ya kama hanya ta zuwa sa'ayi to kaga wannan sa'ayin in ya kammala wannan sa'ayin sai ya yi aski yanzu ya kammala umara yanzu ya kammala umara in namiji ne sai ya je ya yi aski ya samu ya yi saisayoyi ya rage gashin saboda in ya na aiki hajji sai kuma a samu wani ragowar gashi da za a aski amma idan mace ce sai ta samu yar uwarta mace ko mai gidanta sai ta tara gashin haka sai a kama ɗeshin gashin ta baya ko da tsawon nan ne sai a sa almakashin git a yanki shikenan an kammala amma ba inda wani namiji da ba muharramanta ba zai gani domin gashin kan mace al'aura ne bai halatta wani ya gan shi sai sharaɗinsa da kuma sunnoninsa sharaɗin sa'ayi da kuma sunnonin sa'ayi sharaɗinsa dole ne ɗawafi ya gabaci sa'ayi dole ɗawafi ya gabaci sa'ayi kenan idan ɗawafi bai gabaci sa'ayi ba to wannan sa'ayin bai yi ba ɗawafin kuwa ba lalle ne ya zama na wajibi ba dawafin ba lallai ne zama na wajibi ba kenan ba wanda zai yi dawafi ba wanda zai yi sa'ayi sai wanda ya kammala dawafi yanzu yanzu ta yadda misali inda za ki kammala inda mutum zai kammala dawafi yanzu ya yi dawafi ya kammala sallah raka a biyu kawai sai cikin shi ya ruguje cikin shi ya rude ya fita a guje ya je makewai ya je ya kewaya ya kammala biyan bukatar shi in ya dawo ina jin ku in ya dawo sai sake dawafi amma dawafin da ida fa yayi in na umara ne ya kammala dawafin shi na umara yanzu dawafin da zai sake na nafila zai yi zai yi dawafin ne domin ya samu ya hau zuwa ga matakala ta sa'i domin ba a yin sa'ayi sai an gama dawafi shine ba kuma lalle ne dawafin ya zama na na wajibi ba sai sunnoninsa sunonin dawafi an sunanta yin sa'ayi akan dukkanin sharuɗan sallah in banda fuskantar alƙibla saboda haka dukkan abin da kika sani sharaɗi ne na sallah in babu sallah babu shi to an sunanta samuwar wannan abin a sa'ayi ma'ana ba an wajabta samuwar hakan a sa'ayi ba an sunanta samuwar hakan an sunanta samuwar hakan ne a sa'ayi in ban da fuskantar alkibala ita alkibala shara'i ne a fuskance ta a sallah amma ba shara'i ne a fuskance ta a dawafi a sa'ayi ba ba kuma shara'i ne a fuskance ta ba ma sunna ne a fuskance ta a sa'ayi ba domin alkibala tana nan shi kuma sa'ayi yana nan ba zai yi lokaci guda kana sa'ayi kana fuskantar alkibala ba kenan idan mutum ya fara sa'ayi sai ya yi hadasi to zai ci gaba da sa'ayinsa ne saɓanin sallah inda mutum zai fara sa'ayi ya yi sa'ayi ɗaya a cikin bakwai yana cikin na biyu sai ya yi tusa kuna ji da kyau ko yana cikin na biyu sai ya yi tusa zai ci gaba da sa'ayinsa ba abin da ya taɓa sa'ayinsa ko kuma tana cikin sa'ayi ta yi na ɗaya ta yi na biyu sai al'ada ta zo mata za ta ci gaba da sa'ayinta safanin da ɗawafi ne kun da kyau ko sannan kuma an sunanta tsayuwa akan dutsen safa da kuma na da kuma yin addu'o'i tukuru sunna ne idan mutum ya hau dutsen safa ya tsaya ya natsu ya fuskanci alƙibala ya yi addu'a ta yi addu'a ta yi addu'a ta yi addu'a ta yi addu'a din bukatun mijinta na alkhairi Allah ta'ala ya tabbatar mata su wanda ta sani da wanda ta sani ba ah. duk bukatun mai gidanta na alkhairi Allah ta'ala ya tabbatar da su wanda ta sani da wanda ba ta sani ba na alkhairi aka ce eh yawwa ai na alkhairi aka ce eh yawwa shine inda ake fara shi da kuma inda ake gama shi inda ake fara dawafi da kuma inda ake gama dawafi ana fara sa'ayi barakallahu fi inda ake fara sa'ayi da kuma inda ake gama sa'ayi kada mu manta in kika hau dutsen safa za ka yi addu'a tukuru tukuru fa za ka yi kamar ba za ka sake dawowa ba ne haka nan kin je marwa za ki yi addu'a ne tukuru nawa kenan biyu in kin dawo safa haka in kin koma marwa haka idan kawaki tana sauri ta je ta kama gabanta ta yi nata ta wuce in abokinka yana sauri kwan hada a masauki haka ne kuma gaba ne me ya kai ka me ya shi ba ba a yi na nafila shi sa a yi ba a yi na nafila ba wai dawafi ba ne da cewar kai a dawafin nan da kai ji akwai addu'o'in da ba ka yi ba bari yau ka sake yin wasu dawafin domin ka samu ka yi addu'ar shi ba dawafi ba ne ba a na nafila na umaran nan da kika yi ki daji abinda mutum ya manta bai a roƙa ba addu'a in ya zo da wafin hajji sai mai shi ke nan fa saboda ka mutum ya dage da addu'a eh za mu zo kan shi ya sha cunkoso ya yawa to cunkoso ya yaya mutum zai yi a shi ma a cunkoson zai yi tun da ba wanda zai daga maka kafa sai ka gama sannan ya yi to ai kai ma ba za ka ce mai sai ya gama sannan ka yi ba kawai dai za ka yi ƙoƙari ne ka kai dandamalin da safa take in ka kai dandamalin da safa take to yanzu wannan ƙarƙashin inda kake mallaka ka ne sai ka fuskanci alƙibla kai addu'a kai addu'a kai addu'a ba sallah ce da za a ce in liman ya sallame dole ka sallame ba a'a kai ne jagoran tafiyar ka in abokinka yana sauri ya wuce ko haɗa masauki barakallahu fi ana fara sa'ayi ne daga dutsen safa kuna jina da kyau ana fara sa'ayi daga dutsen safa kuma ana kammala shi a dutsen marwa a nan sai mai sa'ayi ya lura da cewa ba a ce dole sai ka hau kan ƙololuwar dutsen safa da marwa ba ku gane da kyau ba wanda ce a matsayinka na namiji ko a matsayinki na mace sai ka kai ƙololuwar dutsen sannan ne ka hau dutsen abin da ake bukata ka tabbatar da ka zauna a hurumin inda dutsen yake saboda haka sai mutum ya lura a'a ko da iya gefen dutsen safa ya mutum ya tsaya ya yi amma ya tabbata ya tsaya a dutsen shi kenan mutum ya tabbata ya tsaya a hurumin inda yake amsa sunan arafa abin nan dutsen safa ko kuma dutsen marwa ba a ce mata su hau ba domin gudun cakuduwa maza da mata mace ta iya kokarin ta kada ta bari ta gogi da wani namiji ko wani namiji ya gogo da ita ta iya yin tunda tafiya ce ta ibada ta kare kanta ta ta wurin wurin lura da haka yanzu mun sa ina ake farawa ana farawa ne a dutsen safa shifra yadda ake ake sa'ayi yanzu yanzu ki kaddara kamar gamu yanzu mun kammala dawafi ɗaya kenan da muka kammala dawafi sai mai sai sallah raka'a biyu mun yi sallah raka biyu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah mun sallame kullum da kyau ko yanzu sai sa'ayi mun taka mun tafi inda ake sa'ayi sai sa mai rubutun ya ce idan ka ko kika kammala dawafi sai ki yi sallah raka biyu ita muka kaddara mun yi to sai ka kama hanyar zuwa sa'ayi wato zuwa dutsen safa da marwa kenan akan hanya ka ga horon ruwan zanzan zaka yi ya ce a hanyar sai mutum ya ga ruwan zanzam zai iya shan ruwa zai iya tsayawa ya sha ruwan zanzam ɗin shi da ma ya mun ce kafin ka fara ka sha ka zo ka zaga ka zaga so bakwai ai wancan da ka sha ya ɗan yi ƙasa kenan ya halatta ka sake ƙarawa sai mataki na biyu idan ka kusa hawa dutsen safa sai ka karanta ko ki karanta kana dab taku ɗaya kana ɗaga kafa ka za ka hau dutsen safa sai ka karanta inna safa wal marwata min sha'irillah iyana ai kowa iya ko ko mu maimaita gaba daya to bari mu faɗa sai mu faɗa duka inna safa wal marwata min sha'irillah إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله شكنا إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله haka za ki faɗa haka zan fada haka malam zai fada haka kowa zai fada to mun faɗi wannan kun lura da kyau ko haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada sai kuma ya ce nabda'u bima bada Allahu bihi nabda'u bima bada Allahu bihi nabda'u mu faɗa bima bada Allahu bihi nabda'u bima bada Allahu bihi nabda'u bima bada Allahu bihi nabda'u bima bada Allahu bihi ma'ana za mu fara da abin da Allah ya fara za mu fara da abin da Allah ya fara da Allah ya ce inna safa lalle safa wal marwata da marwa da me ya fara a ciki da safa ya fara ambata kafin ya ambaci sai ana sanar ya ce to za mu fara da abin da Allah ya fara tun da ya fara ambatan safa to za mu fara da safa kafin kuma mu je ga marwa yanzu ka hau dutsen safa dama wannan taku ɗaya ko biyu kafin ka hau dutsen za ka fara kunga yanzu an faɗa yanzu ana ina kenan ana kan dutsen safa idan mutum ya hau dutsen safa ko gefensa amma ya tabbata a safa yake ya tabbata kafafuwarsa suna dutsen safa kuma ya kallaci alƙibala sai ya kallaci alƙibala nawa kenan biyu ka hau ɗaya kuma ka fuskanci alkibala biyu sai ka karanta sai ka karanta ina karanta sai mu karanta Allahu akbar الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده to ummatin mutum ya karanta wannan ya karanta ya karanta wannan kenan sai kuma ya shiga addu'arsa bukatunsa so samu ne ya yi da larabci in larabcin ya fuskara ya yi da yaren shi da ya fi ganewa kun lura da kyau ko ka yi addu'o'inka sosai da sosai me ka faɗa yanzu cewa kai allah mai girma allah mai girma babu abin bauta da cancanta sai allah allah kaɗai shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya gaba ɗaya mulki nashi kuma dukkanin godiya tashi ce kuma shi mai iko ne akan komai babu abin bauta da cancanta sai Allah shi kaɗai ku lura da kyau ka buɗe da babu abin bauta da wa da cancanta sai Allah shi kaɗai kuma a ciki ka ci gaba da cewar babu abin bauta da cancanta sai shi kaɗai kuma sai mutum ya je kuma yana bauta ma wani subhanallah al'azim ya za ya je yana ɗaukar hoto yana turawa gashi yanzu suna ɗawafi na biyu ko suna sa'ayi na uku ko yanzu yana dutsen safa ga hoton shi nan yanzu ko ga hoton shi na sun gangara marwa ai wannan abin da ake faɗa cewa akwai wani alama kaza yanzu muna daidai wurin gashi wannan ai alamar ya fara yin hajijiya ke Allah ya tsare mu babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kadai ya cika alkawarinsa Allah akbar ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawari kuma ya cika mashi saboda ka ya cika alkawarinsa ya kuma taimaki bawansa ya rinjaye rundunonin mushrikai gaba ɗayansu shi shi kaɗai ya rinjaye su ya rinjaye su sai ga karanta hakan su uku waɗannan addu'a za a karanta ta kafa uku ne in ka karanta ta kafa uku sai kuma ka yi addu'o'inka sai ka yi addu'o'inka bukatunka na alkhairi a duk inda kika ji an ce a yi addu'a addu'a bukatun lahira su ake fara gabatarwa wana ji da kyau bukatun lahira lahira ita ce tabbas dahil saboda haka bukatun lahira ake fara gabatarwa babban bukatun lahira shine Allah ya tsare mu daga azabarsa ya shigar da mu rahamarsa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar a duk lokacin da kika ji an yi maganar addu'a to kullum ka fi mai da hankali akan bukatun lahira rabbana na fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar duk inda kika ji an yi addu'a ko kin yi addu'a kin yi addu'a kin ji manta ki dinga maimaita wannan addu'ar ta hada bukatun duniya da lahira ta hada bukatun duniya da lahira ki roki lahirarki ki roki duniyarki ki roƙi lahira ki roƙi duniya daga cikin manya-manyan addu'o'in duniya mutum ya roƙi Allah Allah ya raba shi da duniyan nan lafiya Allah ta'ala ya raba shi da duniyan nan lahira lafiya Allah ta'ala ya kan iyayensa kada ya manta addu'a ga iyaye addu'a ga iyaye addu'a ga iyalai addu'a ga sauran al'umma musulmi baki daya mutum ya yi makasar shi addu'a Allah ta'ala ya zauna da ita lafiya dan kasar shi ta hargitse yanzu sai ya zama dan gudun hijira duk ƙasar da mutum ya je sai zama ɗan gudun hijira saboda haka mutum ya roƙi Allah zaman lafiya was'alullah al'afiya roƙi Allah zaman lafiya tsokaci a nan sa'ayi ba shi da wani zikiri ko addu'o'i keɓantattu sa'ayi babu wata babu wata addu'a keɓantacciya da ita aka ce ita mutum zai yi in yayi sa'ayin farko ko ita zai yi in yayi sa'ayi na biyu ko na uku ko na hudu ko na biyar balle har a ci an wallafa su a littafi ga ma littafin ana ta sayarwa a babu wannan kawai za ka yi addu'a ka roƙi abin da Allah ta'ala ya hore maka abin da ka iya tunawa wanda baka tuna ba kuma ka haɗa shi cikin rabbana na fi duniya hasana ta fil akhirati hasana ta wakina azaban nar saboda haka mutum sai ya kiyaye wannan sosai sai ya gaba ta hudu muna sa'ayi sannan sai ya gangaro zuwa marwa dama duk wannan bayanan yana ina yana safa sai ya gangaro zuwa marwa idan ya isa daidai korayen alamomi biyun nan sai ya yi sassafa akwai wasu korayen alamomi guda biyu an sa musu florisin yanzu alamomi ne guda biyu koraye da ya je ta farko sai ya fara sassafa sassafa ita ce sauri har zuwa ya kai alama ta biyu yana zuwa alama ta biyu sai ya kama tafiyar shi yadda ya saba wannan sassafa ta keɓanci maza ne kaɗai banda mata idan ya kai marwa ya kammala guda ɗaya kenan idan ya kai marwa ya kammala guda ɗaya kenan sannan idan ya hau marwa sai ya fuskanci ka'aba ya yi addu'o'insa ku ji ya yi addu'o'insa addu'o'in da suka bayyana a gare shi ya yi su kada ya manta maza kada a manta da iyali mutum ya yi iyalan shi addu'a sosai da sosai sun tsaya tsayin daka tun da ya fara tafiya shirye-shiryen tafiya aikin hajji nan ba sa iya bacci ba sa iya bacci suna ta a girka abinci da wuri a shirya mai zai tafi wurin training da wuri a yi kaza a yi kaza a yi kaza ana tuna mai zai tafi training so kada manta da su a addu'a kada a manta da su a yan tsarabar da aka samu eh a'a to ni ban ce ba sai mutum ya addu'a duk bukatun iyalansa na alheri Allah ya tabbatar mata da su eh duk bukatunta na alheri ai na alheri aka ce eh duk bukatarta na alheri Allah ya biya mata su su suna cewa amin kuma ku ce amin ba ita an ce duk bukatunsa na alheri Allah ya biya masa kuma kuma yanzu duk bukatun iyalinku na alheri Allah ya biya musu shine ne ai alheri aka ce sai kuma ya gangaro zuwa safa zuwa marwa sai kuma ya gangaro zuwa marwa ya yi uku kenan ku lura da kyau daga safa in ya je marwa nawa ɗaya in ya dawo safa in ya koma marwa in ya dawo safa in ya koma marwa in ya dawo safa in ya koma marwa shi kenan ya kammala ya fara a safa ya kammala a marwa ya fara asfa ya kammala a marwa ina fatan kun bayyanci wannan da ke ko kenan a takaitaccen wannan bayani akwai bambanci tsakanin sa'ayi da dawafi akwai yadda suka haɗu akwai yadda suka bambanta a ina suka haɗu kowannen su bakwai bakwai tawafi so bakwai ake yi sa'ayi so bakwai ake sun haɗu ana amma sun rabu akan sa'ayi ko babu tsarki za a yi amma dawafi sai sai da tsarki ɗaya sun rabu a nan ɗawafi sai an je sai an dawo inda aka fara sannan aka yi ɗaya shi ko sa yi idan an je ne ɗaya in an dawo biyu barakallahu fi sai bambanci na uku ɗawafi akwai na nafila yi kuma babu na nafila a lokacin da mutum yake wannan sa'ayi ya samu ya karanta ƙur'ani ya yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi dukkanin addu'insa wasu daga cikin hukuce-hukucen sa'ayi idan mutum ya kammala dawafi sannan yana son kama hanyar sa'ayi sai aka tada sallah to zai tsaya ne ya yi sallah ya kammala ɗawafi zai je sa'ayi kenan sai aka kira sallah sai aka fara aka tada sallah aka tada ikama to zai ajiye tafiya sa'ayi yi sallah yana kammala sallah sai ya huce sa'ayinsa ba sai ya maimaita dawafi ba ɗaya kenan idan mutum ya yi sa'ayi sau biyu ya yi sa'ayi biyu sai aka fara sallah to zai dakatar ne ya yi sallah idan an idar da sallah sai ya dora ma'ana idan ya daga safa ya je marwa kuna ji da kyau ko kun ga ya yi daya yana kan hanyar dawo shi zuwa safa sai aka tada sallah to zai tsaya ya yi sallah in ya sallah shi sai ya dora ya ci gaba da ganin inda ya tsaya na uku idan namiji ya manta idan bai yi sassafa ba dama ya ce sassafa maza ne kadai idan mutum ya manta bai yi sassarfa ba sai daga baya ya tuna ba zai sake wannan sa'ayin ba zai ci gaba da yi ne kuna jina da ke ko idan ya mamanta ko cunkoso ya sa bai yi ba babu abin da ya shafi wannan idan mace tana cikin sassarfa tana cikin sa'ayi ta yi ɗaya ko biyu sai al'ada ta zo mata ko haihuwa ta zo mata shi kenan a ɗawafinta abin da sa'ayinta yana nan ba inda ya ji mun zo kammalawa zuwa nan muka zo ƙarshen wannan faɗakarwa da fatan allah ya kai mu lafiya ya kuma dawo da mu lafiya ya saka da alheri ga dukkanin waɗanda suka shirya wannan haɗuwa kuma daga ƙarshe ina jan hankalin maniyata a kan kano manta da waɗanda suka shirya wannan haɗuwa mutum ba zai ba zai ƙara yi musu addu'a ba sai ya je tukunna duk wanda ya shirya maka irin wannan haɗuwa a doguwar wannan tafiya kar ka manta da shi da zuriyarsa da iyalansa akan addu'a Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya albarkace su ya albarkaci zuriyarsu Allah ta'ala ya albarkace su baki da ba karamin bita bace rukuni gaba daya a ce amma ka bita shi wannan ba karamin alkhairi bane Allah ta'ala ya karba mana gaba daya ina jan hankalin mu akan yin kowace ibada domin Allah sallah da wafi sa'ayi komai mai tun zai yi shi domin Allah subhanahu wataala domin a kan shi ne za a sami lada akan shi Allah ta'ala zai bada lada na biyu lazimtar tsoron Allah mutum ya lazimci tsoron Allah wata zawadu fa ina khairar zadi a taqaw domin idan ka ga fitar da mata suke yi ranar sallah in an dawo daga arafa an yi jifa an gama dawafi wallahi ba za ka ce jiya su ne a cikin harami ba duk wanda ya je ya ga wannan ka ga ɗinki da suka tafi da shi a nan ɗinki na sutura da yadda suke sa masassan kaya kai ba za ka ce waɗannan matan da ji aka tsawa arfa da su ba ne sun zama fitinannu kamar ka ce sun jefi shaidan shaidan yara ma Allah ta'ala ya sauwake riko da abin da ya kai ka ka yi riko sosai da abin da ya kai ka karkai wasa domin ayyaman ne ma'adudat ayyaman ma'adudat kada mutum ya yi wasa riko da abin da aka karantar da kai ka yi riko da abin da aka karantar da kai babban tashin hankalinmu ga maniyyatanmu na Najeriya da su na fi sani kuna jina da kyau ko shi ne duk abin da aka karantar da mutum idan ya je ya ga wani fari ya yi sai ya ajiye abin da aka karantar da shi ya yi na fari shi a tunaninsa dukkan fari balarabe ne kuma duk balarabe malami ne ni ya eh, ce ba ƙasa za ka sauka da ƙur'anin ba kun lura da kyau ko to kuma ba a lokacin ya kace ya sabu kuma jahilu a ghaniya ba mina ta'affuf So da wanda bai san addini ba bai san addini ba ina son ku lura da kyau waɗanda suke larabawa a malamai kaɗan ne fa wa zai maimaita kaga imam malik ibn anas imam shafi'i imam ahmad bin hanbal waɗannan larabawa ne amma abu hanifa ban gama zuciya ta bata kwanta akan bincike kan shi ba amma imamul bukhari imamul nasa'i ibnu ma duk ba laraba bane waɗannan duk waɗannan sahabar kutubu sita duk ba laraba bane aha ashe karatu na wanda yayi shi tashi hankalin mu ni ni ni ga naune an yi dadda sallah zan fito daga cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna tafiya sai wani ya daga hannu da zai fita sai ya shafi a wancan fila abin da dinnan kofa dinnan kofar nan sai ya shafe ta sai ya zuwa a fuska duk waɗanda suka biyo suka dinga tabawa suna shafa a fuska suna ta shafawa a fuska su ni wannan gano ne na gani shi ya ɗauka wa'in da fari ya yi abu shi kenan ya ɗauka duk fari balarabe ne ya ɗauka kuma duk balarabe malami ne wani zai bai wuce fa ya dawo yi inna lillahi wa inna ka ci ko wani sai da ya wuce ma ya dawo ya zo yi eh, mu tashi hankalin mu kenan da alhazan mu akwai kokarin zuwa bita ba za ka yi musu musu kan wannan ba amma da zaran sun ga balarabe duk abin da aka yi masa su watsar da shi sai su kama na fari Allah ya sauwaki Allah ya ah, kada ka ɗauki wannan tafiya matsayin bude ido tafiya ce ta ibada ba ta bude ido ba lazantar ibada a waɗannan masallatai na maka da na madina mutum kada i wasa da su sanya lokacin ziyara ya kasance da safe domin kada mutum ya rasa sallah a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya la'akari da wannan dama sosai da sosai abokantaka da wanda yake da himma duk wanda ka san yana da himma shi zaka yi abokantaka da shi amma wanda kika san ba ta da himma to kawai sai dai ta ga kin fita yau ba sai kin ce mata zan je ba tunda kaga akwai abin nan eh number 8 ko kimanta lokaci kimanta lokaci mutum ya kimanta lokaci wallahi kin ga kwanakin nan haka zaki ga kamar fi an je fi an dawo saboda haka kan kimanta lokaci ka daraja ta lokaci akwai inda aka yi buɗe majalisai na koyan karatu alkur'ani a haramin maka da haramin madina ana koyar da ƙur'ani a dukkanin mataki in yanzu kake koya za a koya maka in ka kai matsayin ka kawo hadda isu goma goma ne yau kwana shida duk akwai masu karba kana namiji kana mace karki wasa kan wannan damar da aka ware maka daraja wannan wuri domin Allah ya daraja shi duk wanda ya je ya barna sai duk wanda ya je ya barna Allah ta'ala ce zai babbaka shi a wuta ba zai kona shi ba fa babbakawa kasan babbakawa ta sha bamban da kona ko wa man yurid fihi bi ilhadi bi zulmin ba a sa ko dawafi a madina ana yi ne a makka dan Allah ta'ala ce wal yatawafu bil baiti al atiq asai kuma yace inna safa wal marwa min sha'irillah ubangiji subhanahu wataala ya saka wadanda suka shirya wannan haɗuwa da alkhairi Allah ta'ala ya sa a je aiki lafiya a kammala lafiya Allah ta'ala ya sa a yi makabuliya Allah ta'ala ya sa a yi alhajju almabrur ubangiji subhanahu wataala ya amfanar da mu wannan gaba daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu karshen wannan karatu wanda malam aliyu muhammad sadir ya gabatar mana a yanzu saboda haka a ina gan ba wani dogon tsokaci da zan yi saboda an yi karatu mi dalla-dalla sai dai shawarwarin nan da ya faɗa a ƙarshe ya kamata a yi la'akari da su a gane su ne za su zama mutum jagora akan dukkan abin da wato duka abin da aka karanta a baya la'akari da wannan wato shawarwari da ya bada a ƙarshe cikin kammalawa dinnan guda goma sha ɗaya su ne ya kamata kowa ya la'akari da su sannan kafin musallin akwai tambayoyi da aka rubuto kamar guda uku suna da kusan mafiwa suna da alaka da karatun tambaya ta farko assalamu alaikum malam idan mutum yana yin sa'ayi sai aka tada sallah zai yi sallah a wurin ne ko kuwa zai koma cikin sahu ne wani ita ce tambayan zai sal ai nan din inda yake kawai zai zuya ne ya fuskanci alƙibala nan din yana kan sahu ne saboda wurin ya riga ya cika sosai sahu ya kawo wurin so naɗi inda yake kawai zai duba ina direction alkibla ma'ana ina alkibla ta fuskanta kawai sai ya fuskanci alkibla domin in kana safa inda za ka kalli alkibla daban in kana marwa inda alkibla take daban sai mutum ya gane wannan da kyau wallahu alam wato kiyan za su yi sahu da shi da sauran masu eh kawai za a yi eh, gaba ɗaya za ga an koma an fuskanci ah, sallah gaba ɗaya assalamu alaikum malam mutum na iya maimaita umra domin ƙarin lada wannan ina ji akwai wanda zai bayani ka abin da ya shafi umara ko ko mai tamattu'i misali ko dai su suka fi alaka da darasa amma dai al'ayyata hal ba a cika so haka ba malamai sun ƙara ma juna sani akan musamman ko ta umara da ake yi mutum ya fitar da rana ya fito a guje da sauransu malamai sun kara ma juna sani akan tabbatarwa ko rashin tabbatarwa wallahu alam tambaya ta biyu wato ɗaukar hoto bayan an gama umra mutum na cikin kayan gida kafin ranar aikin hajji tunda ka ce an ɗauki hoton mutum na tsawafi ko na sa'ayi ya tura to duk ya gama wannan ya dawo kayan gida ya sa hular shi ko abin nan zai iya ɗaukar hoton a nan maka shi mai hukuncin ɗaukar hoto shi karan kashi a ɗaukar hoto malamai sun wasu da yawa daga cikin malamai sun ce haramun ne haramun ne daukan hoto wasu kuma sun ce a'a kaza kaza kaza wasu ne suna ganin halas ne ya halatta wasu kuma sun ce haramun ne to duk abin da aka ce an yi maganganu biyu a kai wani ya ce haramun ne wani ya ce halas ne ko da kana ganin halas ne ai bai da kake ganin mangwara ba don kaga mangwara kaulin wahidin ne halas ce shanta kake sosai to bai kamata mutum ya ɗauki hoto tashi hankali ma ga wanda yake jingina kanshi da ɗalibta yana ɗaukar hoto fal fal fal fal saboda ka sai a kiyaye sosai da sosai wallahu alam assalamu alaikum malam ma'anar inna safa wal marwata min sha'irillah ma'anar inna safa lalle shi dutsen safa wal marwata da marwa min sha'irillah suna daga cikin ayyuka na ibada na Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fi amin to alhamdulillah yau ne yanzu mun kawo ƙarshen wannan karatu na farko na wannan rana saura takarda ta biyu insha Allah yanzu a ci gaba da ita wallahu ta'ala ala assalamu